يذكر بزمهرير جهنم وهو من زمهريرها مما يجب أن يحث المؤمن في مواصلة الاجتهاد في في يطلب الجنة ويتوقى من النار روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير عباد الله ينبغي للمسلم أن يتوسل بفصل الشتاء في التقرب إلى الله تعالى بالصيام والقيام كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول اذا جاء الشتاء مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركه ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام وعن الحسن البصري رحمه الله نعم زمان المؤمن الشتاء ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه ففي الحديث الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة ومعنى أن من صامه يحصل على غنيمة بغير قتال ولا تعب ولا مشقة وأما قيام الليل وأما قيام ليل الشتاء فلطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة والقرآن فيجمع للمسلم فيه فيجمع للمسلم فيه نومه المحتاج إليه ما إدراك ورده من القرآن فيكمل له مصلحة دينه وراحة بدنه وإسباغ الوضوء في شدة البرد من أفضل الأعمال ينال به الدرجات فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم وروى ابن سعد أن أمر رضي الله عنه وصى ابنه عبد الله عند موته رضي الله عنهما بخصال الإيمان فذكر منها إصباغ الوضوء في اليوم الشاتي والإيثار في الشتاء والإيثار في الشتاء للفقراء بما يدفع عنهم البرد له فضل عظيم راى بعض الصالحين صفوان بن سليم دخل الجنه بقميصه كساه رجل في ليله بارده بمسجد المدينه رحمه الله تعالى ومما يلزم المسلمين عامه والمؤذنين خاصه ادامه تاقب اوقات الصلاه في فصل الشتاء لانها سرعان ما تتحول والصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا ينبغي أن يصرفهم عن ذلك ذهاب الثواني والدقائق الساعات لأن الاعتبار بالأصل لا بالغير إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا أمة مسلمي muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu aran rayuwa zuwa wannan yini na juma'a yau muna ashirin ga watan juma'a da al'akhirah hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1444 a ƙidayen miladiya yau muna goma sha uku ga watan ɗaya shekara ta 2023 wannan khutuba za ta yi magana ne akan lokacin sanyi wato lokacin halin da muke cike a yanzu da satuttuka da muka baro a baya kamar sati hudu zuwa sati biyar da suka gabata saboda kowane al'amari da ka sani a duniya to akwai shiriyan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikinsa kada wani abu ya taɓa faruwa a rayuwanka ka ɗauka cewa wannan babu wani abin da Allah ya saukar na shari'a a kansa babu wani abin da manzan Allah ya karantar na shari'a a kan wannan al'amari duk abin da ke faruwa a duniya akwai shari'an Allah subhanahu wata'ala a ciki shi ne abin da wannan khutba za ta yi magana a kai abin da ya shafi lokacin sanyi ga baki ɗaya babu shakka ya 'yan uwa musulmi duk wani abin da mummuni ya gan shi a duniya to ya wajaba ga mummuni ya wa'aztu da wannan al'amari ya kuma hankalce shi wannan al'amari ya zama mishi hanya da zai sadar da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma duk irin yadda mummuni ya ga wani al'amari a duniya ya kamata a ce wannan abin ya ƙara sanar da shi Allah ya nuna mishi ƙudaran Allah da buwayensa da izzansa da iliminsa da kuma cewa akwai abin da zai biyo bayan wannan abin da kake gani Allah subhanahu wata'ala yana faɗi a cikin alqur'ani mai girma inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittan sammai da ƙasai wa ikhtilafil layli wan nahar da saɓanin dare da yini a cikin waɗannan la ayatul li ulil albab lalle akwai ayoyi akwai ababen lura akwai ababen hankalta li ulil albabi amma ga masu hankali suwane ne masu hankalin nan Allah yadhkuruna allaha ƙiyaman su ne waɗanda suke tuna Allah suna halin tsayuwa wa suna tuna Allah a halin zama wa ala junubihim suna tuna Allah a halin kwanciya wa ya yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard idan sun tuna Allah zaka ga suna ta kikkirfa suna ta tuntuntuni akan halittan samai da ƙasai wannan sai ya ba su izina sai su rika faɗin rabbana ma khalaqata hadha batilan ya Allah mun san cewa duka waɗannan halittu da sama da ƙasa da abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa da abin da ke tsakankaninsu da irin yadda suke sassaɓawa tsakankanin dare da yini da irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya zuba waɗansu halittu a dare waɗansu a yini to duka da ya Allah mun sani cewa ma khalaqata hadha batilan ba a banza ka halicci waɗannan abubuwa ba subhanaka ya Allah tsarki ya tabbata gare ka faƙina azaban nar mun yadda cewa akwai hisabin da zai biyo bayan wannan rayuwan to da aka idan an je hisabi ya Allah ka tsare mu daga azaban wuta to ya ƴan uwa musulmi dole ga musulmi na kirki ya tsaya ya kalli dukkan wani ka lokaci wani zamani na shekara musamman lokacin zafi lokacin zafi ya tunatar da kowane bawa irin azaban wutan jahannama kowa san irin abin da muke ɗanɗanawa lokacin zafi mu buɗe windina mu buɗe ƙofofi mu cire riguna wani daga shi sai gajeren wando wata mace daga ita sai ɗan zani za kuma a buɗe windina da ƙofofi a ɗauki mafici ko a kunna fanka amma duk da haka za ka ga mutane suna kuka cewa zafi ya yi yawa to dole ne wannan ya tuna maka kuma zafin da ke cikin wutan jahannama hakanan kuma tsananin sanyi shi ma ya wajaba kan kowane mummuni ya wa'aztu da shi za a tsananin sanyi ya tuna mashi irin tsananin sanyin da ke cikin wutan jahannama saboda babu shaka, akwai sanyi mai tsananin gaske shi ne ake kira zamharir wanda ayan alkur'ani mai girma take faɗin 'yan aljanna idan sun shiga aljanna na fiha alal ara'iki la rauna fiha shamsan wala zamharira idan 'yan aljanna sun shiga aljanna suna kishin kishingide a gadaje na alfarma la rauna fiha shamsan ba sa ganin rana ballantana su ji zafinta wala harira babu kuma irin bala'in sanyin nan wanda ke cutar da gababba da aka shi shine sanyi wanda Allah subhanahu wataala ya tattala a cikin wutan jahannama to idan lokacin sanyi ya zo sanyi ya kaɗa sosai to ya wajaba akan kowane mummuni ya tana da kuma irin bakin sanyin da Allah subhanahu wata'ala ya tattala a wutan jahannama domin ya azabtar da waɗanda suka saba masa hakan dole ya zabarar da kowane mummuni ya ƙara ijtihadi wurin neman aljannan Allah domin ya kubuta wato daga wannan zafi mai tsanani na wuta da kuma sanyi mai tsanani na wuta to wannan zai ƙara ma mummuni kai ƙaimi ya zabar wurin baza ƙoƙari wurin neman aljanna da kuma neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga wuta al bukhari da Musulmi sun ruwaito hadifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari cewa wuta ta kai ƙara gaban Allah subhanahu wa ta'ala ta ce ya Allah a kala ba'adhi ba'adan sashi na yana babbaka sashi wato wutan nama saboda irin bala'in da ke ciki ita karan kanta tana ƙona kanta da kanta Shi ne abin ya ishe ta shine sai ta kai kukanta zuwa ga Allah subhanahu wataala take cewa ya Allah sashi na fa yana kona sashi sashi na yana babbaka sashi tana neman Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa mata sai Allah subhanahu wataala ya umarce ta da yin numfashi guda biyu tunda wato ka san idan idan aka idan aka yi maka abin zafi in ka yi kuka sai ka ji sauƙi in ka fitar da maganan ka ce an yi min kaza an yi min kaza sai ka ji sauki to shi ne Allah subhanahu wataala sai ya umarci wuta ce to ki rika yin numfashi sau biyu a shekara to numfashi na farko shine tsananin zafin da kuke ji in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama numfashi na biyu shine tsananin sanyin da kuke ji wanda dai duka haka yana nuna maka akan cewa duk wanda mutum aka jarabce shi da shi ba zai iya ɗauka ba a gaban Allah Allah ka tsare mu daga azaban wuta wannan shine abu na farko da ya kamata kowane musulmi ya fahimta dangane da al'amarin lokacin sanyi abu na biyu shine ya kamata kowane musulmi yi amfani da lokacin sanyi wurin ƙara kusantan Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin azumi da yawa da kuma tashi cikin dare mutum yana kusantan Allah sayyidina abdullahi dan mas'udin ya kasance idan lokacin sanyi ya zo yakan ce marhaban bishita ma da lalalai da lokacin sanyi tanzilu fihi baraka albarkatu na yawan sauka lokacin sanyi wa ya tsulu fihin lailu dare kuma yana tsawo a ciki zaga tun karfe shida da wani abu dare ya yi to sai kaga kuma asubahi bai yi ba har sai karfe shida sora da aka sai kaga kusan yinin abin nan awoyi na dare yakan kai awoyi kusan goma sha hudu ko ƙari akan haka ko kuma rage akan haka kaɗan to shi ne shi sayidina abdullahi dan mas'udin yake cewa dare yana tsawo a lokacin sanyi wanda mutum zai samu dama ya ƙiya laili bayan ya yi bacci kenan sannan kuma yini yana taƙaituwa sai ka ga yini ya koma awa goma ko awa tara da rabi wanda shi kuma wannan mutum zai amfani da dama ya yi azumi cikin sauƙi ba tare da wahala ba haka nan aka tasgo daga alhassanul albasari rahimahullahu ta'ala yake cewa madalla da zamanin mummuni ya zama lokacin sanyi saboda daransa yakan yi tsawo zai samu sukunin ƙiyamun laili daren a ranansa zai yi ƙaranci zai samu wato sukunin yin azumi kai a cikin hadisi ma zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-siyamu fi shita'i al-ghanimatul barida wato yin azumi a lokacin sanyi ganima ce a sama ganima ce mai sanyi Allah ya baka malamai suka ce abin da ake nufi shine duk wanda ya azumci lokacin sanyi to zai samu ganiman da bai je yaƙi ba bai samu wata wahala ba bai samu wani kunci ba wannan hadisi al Ahmad da al-Imam Tirmidhi su ne suka ruwaito shi to sannan cikin abubuwa da musulmi ya kamata ya kula da su a lokacin sanyi shine kosar da alola idan aka ce kosar da alola ba ana nufin lalai yin alola shuɗi uku uku ba ko shuɗi bibbiyu saboda duka hadisai sun zo da shi akwai lokacin da manzon Allah kan yi alola shuɗi uku uku akwai lokacin da yake yi shuɗi bibbiyu akwai lokacin da yakan yi shuɗi ɗaiɗai to ba shi ne isbaghul wudu ba Abin da ake nufi da isbaghul wudu ne kowace gaba ta samu rabanta na wanki ko na shafa ba tare da an tauye ta ba idan za ka yi koda shuɗi ɗaiɗai ne yayin da ka zo wanke hannayenka misali hannun da ake wankewa tun daga kan 'yan yatsu har ya zuwa gwiwan hannu nan ya ɗan shiga kaɗan to ko da shuɗi ɗaya ne ka zuba ruwa sosai ka tabbatar da ya gudana shi ne wankewa ya gudana ruwa ya gudana akan gaba kana kuma mai ciccuɗawa to wannan shi ne wanki kenan to idan aka yi wannan inda kuma yake da bukatun shafa a shafe shi daidai kamar kai yana da bukatun a shafe shi tun daga farkonsa har ya zuwa ƙarshensa ko nima a shafe shi cikinsa da wajensa to duka wannan idan ka yi su daidai yadda ake so to shi ne ma'anin isbaghul wudu to yana da kyau kowane musulmi da ya kula da wannan saboda a ciki Allah subhanahu ala yakan gafarta kurakurai kuma yakan ɗaukaka darajar mummunai hadisi da ya zo daga sayyidina abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ala adullukum ala ma yamhu kuna san in gaya muku abin da Allah ke amfani da shi ya kankare ma mummunai zunubansu wa yarfa'u bihi wa bihi darajat kuma Allah subhanahu wata'ala yarfa'u bihi darajat ya ɗaukaka darajojinsu da ita a gefe guda an kankare musu zunubai a gefe guda an ɗaukaka darajojinsu sabai suka ce ya manzan Allah muna da bukatun a gaya mana sai annabi ya ce to ga su abubuwa ne guda uku isbaghul wudu'i alal makarihi kosar da alula a lokacin da ake kyaman taɓar ruwa saboda sanyi to mutum ya daure ya sa haƙuri da juriya da dangana ya taɓi ruwan nan sosai inda yake da buƙatun a wanke a wanke shi sosai ba inda yake da buƙatun wanke sai a yi shafa ba duk wanda ya shafa a gurin da Allah ce a yi wanke a lulan shi bai yi ba inda yake da buƙatuwar wanki a kwarara ruwa sosai sai ruwa ya gudana akan gaba ana yi ana cuccuɗawa to wannan shi ake kira wanki annabi ya ce to mutum ya ƙosar da alola lokacin da ake kyaman ban ruwa hakanan mutum ya zama yana yawaita tako zuwa masallaci ya fito da safe ya je masallaci ya dawo da azahar ya je masallaci ya dawo la'asar ya je ya dawo magrib ya je ya dawo isha'i ya je ya dawo kafaratul khutsa kenan in kuma ana waɗansu darussa a masallaci karantarwa ne wa'azi ne menene mutum da yana kai komo tsakankanin shi da masallaci abu na biyu kenan sannan abu na uku wantizaru salati ba'da sala ai sallah a gama sallah sai ka zauna kuma kana jiran wata sallan ta zo wannan abu ne wanda yake ba ƙanƙanin daraja yake da shi ba darajan shi bai daidai da wanda ya zo yana zaune yana jiran kafin a zo a yi sallan farilla ba akwai wanda zai zo masallaci karfe ɗaya sora kwata za a tsaye da sallah karfe ɗaya ya samu daraja a wurin Allah amma darajan shi bai kai wanda za a yi sallan magariba sai ya zauna a masallaci yana jiran isha'i ba saboda jiran sallah kala biyu ne akwai jiran sallah kafin a yi sallah akwai kuma jiran sallah bayan an yi sallah to jiran sallah bayan an yi sallah ya fi daraja a wurin Allah subhanahu wataala fiye da jiran sallah kafin a yi sallah to manzon Allah ce kun ga waɗannan abubuwa guda uku fa zalikum ribat wa innan sune kololuwar ribati fa zalikum ribat sune kololuwar ribati wato sune ainihin ribadi mafi cika ribaɗi mafi ƙima mafi daraja a wurin Allah abin da ake nufi da ribaɗi shi ne dako da mummune suke yi domin su kange makiya Allah daga su kawo hari ga al'ummar musulmi shi ake kira da ribaɗi kamar ka ce jihadi a tafarkin Allah to manzan Allah ce waɗannan abubuwa guda uku su ne ƙololuwar ribaɗi ma kawo ga a cikin hadisai ingantattu manzan Allah ya ce ribaɗi a dare ɗaya ya fi ka je kai kafin wata ɗaya a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa ribaɗi dare ɗaya ya fi ka kwana talatin kana ƙiyamun laili kana ƙiyamun laili a masallacin annabi sallallahu alaihi wa haka manzan Allah ya faɗi hadisin yana a cikin at-targhib wa idan ka duba kitabul jihad dan haka manzan Allah ce to waɗannan abubuwa guda uku ka ƙosar da alula lokacin da ake kyaman taɓar ruwa sannan ka riƙa yawaita zuwa masallaci ko don sallah ko don karatu ko don wa'azi ko don wani mitin da za a yi wanda za a gyara maslahan al'umma na duniya ko na lahira Haka nan kuma jiran sallah bayan sallah annabi ce wannan shine kololuwar ribaɗi Allah ka samu na da rabo a ciki a cikin wani asari wanda ibnu sa'ad ya ruwaito sayyidina umar lokacin da ya zo mutuwa yayi ma ɗansa abdullahi wasiya da yawa to cikin wasiyoyin da ya masa ya yi masa wasiya kan ya kai ɗana abdullahi ko ana ha maza ha mata kar kai wasa da ƙosar da alula lokacin da ake cikin tsananin sanyi saboda ya san irin mahimmancinsa da irin albarkatu da alkhairai da Allah subhanahu ta'ala ya sanya a ciki cikin abubuwan da ya waje wajaba kowane musulmi ya kula da shi a lokacin sanyi musulmi gabaki ɗaya amma musamman masu kiran sallah shine a ci gaba da bibiyar lokutan sallah a lokacin sanyi saboda lokacin sanyi cikin kowane kwana ɗaya biyu za ka ga lokaci yana canza wani shigan sallah saboda ita kuma sallah Allah ya sanya ta ma'abuciyar lokaci ne akan mummune Allah ya rubuta ta kada musulmi ya damu da wai minti kaza ya wuce ko sakan kaza ya wuce dukkan ya dame ka wannan ai karfe shida sora sallan asubahi kenan ko karfe hudu da wani abu ko karfe dukkan ya dame ka kawai ka rika bibiyan rana da wata da taurari da su ne Allah subhanahu wata'ala ya sanya muke tantance lokacin sallah idan sallan asubahi lokacin ta bai ba sai karfe bakwai mu bayi ne mu ba bautan wannan agogo muke yi ba kawai karfe bakwai Allah ce mai sallah shikenan sai mu je mu idan lokacin sallan la'asar bai shiga ba sai karfe biyar haka nan za mu yi sallah karfe biyar din nan ba agogo za mu tsaya muna kallo yanzu ya kai karfe hudu da kwata ya kai ba wannan shine ma'aunin ba babu laifi mu ɗau izina da agogo idan muka auna muka gano lokaci kaza shine lokacin da sallah lokacin sallah ke shiga to sai mu ga kenan yi daidai da karfe hudu sai mu ce to za mu kira sallah karfe hudu babu laifi akan haka amma ba wai agogon ne zai rika jan mu akan lokacin da za mu da na sallah ba wani sai ya rika ganin ta za a yi muka karfe hudu da kwata misali ba mu sallah ba a to lokaci in bai yi ba fa za a yi so da haka ya wajaba akan musulmi gabaki ɗayan mu amma musamman ne masu kiran sallah su rika bibiyan lokaci saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kidaya ladane a matsayin amintattu duk ladanin da ya sakaci yana kiran sallah lokaci bai yi ba to ya ha'inci Allah ya ha'inci manzan Allah ya ha'inci mummunai ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun musamman zaka ji ana ta faɗakarwa lokacin sallan asubahi lokacin sallan la'asar lokacin sallan isha'i wani sai ga kawai mun riga mun saba karfe 7:25 muke kiran sallah to lokaci bai shiga ba 7:25 yanzu lokacin bai shiga sai 7:30 ko 7:30 ma da dan wani abu to sai ka sanya lokacin kiran sallan ka bayan 7:30 da wani abu daga nan aka kira kuma sallah sai ya tsaye da sallah to yana da cikin abin da ya kamata kowa ya lura da shi cikin ababen da ya kamata kowa ya lura da shi lokacin sanyi shine tallafa ma talakawa da marasa shi musamman da rigan da zai magance musu sanyi ɗaya daga cikin magabata ah, wato safwan bin sulaim ya yi mafarki ya ga ɗaya daga cikin mutanen kirki a garin madina allah ya sanya shi a cikin aljanna saboda wata riga da ya fito da ita da asubahi ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi sallama sai ya ga wani mutum yana ta rawan ɗari yana ta kyakkyar ma haka sai ya cire rigan shi sai ya ba wannan mutumin mara shi sai ya shiga masallaci ya sallansa sai wani mutum a kasan sham bai san wannan safon bin sulaim din ba bai taɓa jin labarin shi ba sai ya mafarki cewa ga wani mutum a cikin garin madina sunan shi safon bin sulaim allah ya sanya shi a cikin aljanna saboda ya ba da sadakar riga shine sai ya taso daga garin sham ya zo madina yake tambayinsu akwai wani malami da ake kiran safon bin sulaim aka ce kwarai da gaske akwai shi ya ce to ina yake aka nuna min shi sai ya ce to na yi mafarki Allah maɗaukan sarki ya sanya ka aljanna saboda riga da ka bada shine sai yake ce mishi ai ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru to da haka yana da kyau wannan duk wanda Allah ya yalwata masa ya kalli wanda bayi da shi ya bashi tufafi saboda ya dace da aljannan Allah Allah ka datar da mu cikin ababen da ya kamata kowane musulmi ya lura da shi lokacin sanyi shine mutum ya saman makansa shi karan kansa da iyalansa matayen shi da 'ya'yansa riguna waɗanda za su kare su daga bala'in sanyi saboda haƙƙi ne na iyalan kowane mutum a kansa ya samu musu da tufafin sanyi da tufafin zafi lokacin zafi a samu musu riguna masu taushi lokacin sanyi a samu musu da rigunan sanyi haƙƙin kowane iyalinka ne a wuyanka matanka tana da wannan haƙƙin ba alfarma za ka yi mata ba idan ka sai mata rigan sanyi wajibi ne akan kowane musulmi ya kula da wannan shi yasa cikin irin kyakkyawan shugabanci masu neman shugabanci bari ku ji irin yadda ake kyakkyawan shugabanci cikin irin kyakkyawan shugabanci na sayyidina umar idan lokacin sanyi ya zo yakan aika saikula ga dukkan gwamnonin shi a kowace ƙasa cewa to ku sani cewa lokacin sanyi ya zo ku yi ma lokacin sanyi tattali irin wanda ya dace da shi ku tabbatar da kun tattali rigunan sanyi da mutane za su sa ku tabbatar da kun tattali hoppi da za a riƙa raba ma mutane sadaka fi sabilillahi ku tabbatar da kun samu safa safa jawarab kenan ku samu safa wanda za a riƙa zuwa ana raba ma mutane sadaka fi sabilillahi musamman waɗanda suke cikin matsanancin bukata akwai wanda yake zai iya saya da kanshi ƙila an bashi aiki a gwamnatanci akwai wanda yake bai akwai wanda yake maraya ne akwai wacce take ba ta da miji mijinta ya mutu ko kuma sun rabu da mijin to tana da bukatun a kula a samun mata da rigan sanyi a samun mata da safa a samun mata da 'yan kayayyaki dai masu ɗan abin nan wanda za su rage mata raɗaɗin zafi to wannan yana daga cikin abin da ya kamata kowane musulmi ya kula da shi shi a karan kansa da kuma iyalansa da duk wanda yake da iko a kansu cikin abubuwan da ya kamata kowane musulmi ya kula da shi lokacin sanyi shine tsaftan gangan jikinsa da tsaftace tufafinsa kar ya baka lasisi don yanzu ana iska in za a ganka a ganka biji-biji in an ga tufafinka a ganka ga kanin kai butu-butu bai dace da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ko kuma gashin kan mutum mutum ya ƙi wankewa ya ƙi tacewa ya ki gyarawa wannan bai dace da shirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ko mutum ya bar kafansa ƙauje da faso duk ya mamaye kafan bai dace ba ko mutum ya bar kumbuna zaro-zaro wannan bai dace ba to dole ne dai mutum ya kiyaye alfarman gangan jikinsa ya kiyaye ni'iman da Allah subhanahu ta'ala ya masa al-imam Abu Dawud da al-imam Nasa'i sun ruwaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda Allah ya bashi dukiya to Allah yana son ya ga alaman dukiyan da ya baka ya ga gurbin shi a jikinka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan ya ga wani sahabi ne kamar yadda ya zo a cikin asalin kissa ya ga wani mutum ne ya fito biji-biji sai annabi ya ce kai baka da komi ne baka da dukiya ya ce ina da raƙuma ina da tumakai annabi ya ce to mu gani a ƙar ba kawai kana da raƙuma kana da abin nan ba mu gani a ƙasa ka tsaftace jikinka ka tsaftace tufafinka ka fito face face kama bulbula tarare duk yana daga cikin shirin annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma jabir bin abdullahi ya rawaito wani hadisi ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa ya shigo gurinmu sai ya ga wani mutum gayinan kan shi duku-duku haka ya yi kuda-kuda-kuda ga yi nan kan ma dai bayi da ban sha'awa sai manzan Allah yake cewa amma kana ya ji haza ma yi sakinu bihi sha'arahu yanzu wannan ya kasa nemo kum da zai je ya taci kan shi ko ya kasa zuwa gurin mai askin da zai aske mishi kan shi kan shi ya kyan gani annabi kuma ya sake ganin wani mutum sallallahu alaihi wasallama tufafin shi ya yi biji-biji annabi ya ce amma kana za ya judo ma an ya gasulu bihi sabahu yanzu ruwan da mutum zai samu ya wanke tufafin shi ma wannan ya kasa samu wannan hadisi al Abu Dawud al-Imam nasai suka rawaito shi a wani hadisi imam zan Allah yana cewa duk wanda Allah ya bashi gashin kai falyukrimhu to ya girmama wannan gashin kan ka tace shi ka gyara shi ko ka aske shi ko kuma ka rika samun mai ma kana shafa mishi har turare ma ana sawa akai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi shi yasa malamai da suke shirin hadisin suka ce ya kawata gashin kansa ya tsaftace shi ta hanyar wankewa ta hanyar sanya mishi mai ta hanyar tacewa kar ya bar gashin shi gayi nan bakin gani kuda kuda kuda ne suke cewa tsafta da kuma kyakkyawan mafuskanta to abun so ne ga shari'a kamar yadda ainihin sahibul aunin ma'abud ya sharhin wannan hadisin sayyiduna anas ya kasance idan ya wayi gari yakan samu mai mai ƙanshi ya rika shafawa a hannunsa saboda gaisawa da mutane saboda gaisawa da mutane yakan samu mai mai ƙanshi ya shafa a hannunsa in ka gaisa da shi za ka sami hannun shi yi taushi hakanan kuma za ka rika jin ƙanshi mai daɗi daga hannunsa kar ka bar hannunka gayi nan kamar gagaran dabino ana gaisa da kai sai an an ciccire sartsi saboda ka bar hannunka gayi nan ba kan gado Al'imamul imam bazar a al'imamul imam al-baihaqi ya hadisi a cikin sha'abil iman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai Allah kyakkyawa ne kuma Allah yana son kyau kuma yana son idan ya yi ni'ima ga bawansa ya ga alamun wannan ni'iman a tare da bawa sannan kuma Allah yana kyaman al-bu'sa wa taba'us ma'anan al-bu'sa wa taba'us shine mutum ya rika bayyana talaucinsa ya rika bayyana washi washi washi washi matalauci ne shi bayi da shi ya bar hula biji-biji ya bar kayan shi biji-biji ko kuma in ka gan shi a hanyar ka ce wani kwana biyu ya ce maka Allah rayuwa rayuwa ka wannan to Allah subhanahu wataala yana kin wannan ya ce wa yubghidu Allah yana ki yana kiyayya da irin wa'annan dabi'u to haka nan kuma duk tufafin dai da musulmi zai sa ya tabbatar da ya tsare ya rufe mishi sa musamman ga 'yan uwa mata kar a sanya tafafin da zai rika bayyana uh, kusurwoyin gangan jiki ko yana bayyana irin kwalliyanki da irin abin da kika caba na kwalliya a gangan jikinki duka wannan yana daga cikin abubuwan da shari'a ta hana Allah subhanahu wata'ala uh, uh, Allah ya yi hani ga ya mace ta fito ta fitini kanta ta fitini kuma al'umman musulmi to waɗannan 'yan abubuwa da na kawo kamar guda shida ko bakwai na daga cikin abubuwan da ya kamata kowane musulmi ya kiyaye su a lokacin sanyi sai ya kasance lokacin sanyi ya zama maka alkhairi ya zama maka ibada kamar yadda kake ibadan sallah haka kake ibada a lokacin sanyi to muna fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu zuwa ga daidai Allah madaukan sarki ya rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah kai mana gudunmuwar lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara mana lafiya ثم ألموا أن الله أمر بالصلاة والسلام على خير الأنام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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق فإنها لا يهدي لصالحها ولا يصرف عنها سيئها إلا أنت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين